عنوان هذه الخطبة خطورة الزنا وأضراره في المجتمع الحمد لله رب العالمين الذي جعل الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ البلاغ المبين وأنار المحجة للسالكين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله الجليل والاستعداد ليوم الرحيل قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها الإخوة المسلمون إن دين الإسلام دين عظيم إن الإسلام دين عظيم يذكي النفوس بالفضائل وينميها ويحفظ المجتمعات بسياد الأخلاق والإفاق ويربيها وصان الدين والدماء والأعراض والعقول والأموال وشرع لها من الأحكام ما يحفظها من أبث العابسين وتربص المجرمين ومن أجل ذلك حرم الإسلام الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن أعظمها وأشنئها فاحشة الزنا أعاذنا الله وإياكم منها فقد حرم فقد حرمها الإسلام تحريما أكيدا وجرم فيها تجريما شديدا لأنها منافية لنظام حفظ الأنصار وحماية الفروج وصيانة الأعراض بل نهى الشرف المطهر عن الزنا وعن كل ما يقرب منه أو يدعو إليه من النذر والخلوة ونحوهما فقال الحق جل جلاله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وأكد سبحانه هرمته بقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فقال نزنا بالشرك وقتل النفس بغير حق وقد شرع المولى عز وجل عقوبة رداعة لمن ارتكب هذه الكبيرة وليس الزنا على مرتبة واحدة في الحرمة وليس الزنا على مرتبة واحدة في الحرمة والضرر بل تتفاوت حرمته فالزنا بالمحارم أعظم حرمة من غير والزنا بمرأة الجار أشد قبحا من الزنا بغيرها إذ روى المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بمرأة جار أخرجه أحمد والطبراني والزنا بالمرأة الأجنبية ذات الزوج أشنأ الزنا بغير ذات الزوج وزنا العالم أفضأ من زنا الجاهل وفي رمضان أو في بلد الحرام أعظم جرما وأقبه عثرا وزنا الشيخ الكبير أقبه من زنا الشعب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب شديد ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زاني شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر أي فقير مستكبر أخرجه مسلم أيها الإخوة الكرام أيها الكرام إن الزنا لا ينبت إلا في نفوس أليلة وقلوب مريدة يسيطر عليها حب الشهوات وقلة النذر في الأواقب والمآلات وإن ثمة أسبابا تدعو إليه وتؤز عليه وأعظم هذه الأسباب ضعف الإيمان فإن النفوس إذا فرغت فإن النفوس إذا فرغت من وزائع الإيمان وخلت النفوس من خوف ذي الجبروت والسلطان إن ساقت وراء الشهوات وانقادت للزاعد والنزوات حتى يكون عبدا لها وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كتب الله على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناهما الكلام واليد زناهما البتش والرجل والرجل زناهما الخطأ والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه أخرجه البخاري ومسلم واللبس له إخوة الإسلام وإهمال الصلاة بترك المحافظة عليها أو عدم أدائها بخشوع لله وخضوع الله وخضوع الله عز وجل سبب لميل سبب لميل إلى اللذات واستهواذ الشهوات فقد قال ربنا عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا كما أن التبرج النساء يلتفت عن دار الرجال إليهن وهو مضاءات للانتشار شهوة القلوب المريدة والنفوس الضعيفة وقد أمر الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفروج وبلباس الحشمة والأفاب فقال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة عن التعطر أو التبخل إذا خرجت من بيتها ولو كان خروجها إلى المسجد من أجل صيانة المجتمع وحفظ حياء المرأة وحراسة الأخلاق والفضيلة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا, إذا, استطع إذا, إذا استطعرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا أخرجه أبو داود ولا يخفى أن الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية يوثر الكوامن الشهوة في النفوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول لا يخلون, لا يخلون رجل بمرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أخرجه البخاري ومسلم واللبس له إخوة الإيمان ولقد علم كل عاقل ما لفاحشة الزنا من آثار خطيرة وشرور مستطيرة على الأفراد والمجتمع والقيم والأخلاق إذ الزنا ينزق الإيمان من القلوب ويطمس نور البصيرة في الصدور قال ابن عباس رضي الله عنهما ما من عبد يزنى إلا نزع الله نور الإيمان من قلبه عباد الله ومن هذه الآثار ظهور الأوجاع والأمراض التي لم تظهر في أقوام سابقين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس خصال خمس إذا ابتلبتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مدت في أسلافهم الذين مضوا أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر والزنا يا عباد الله من أوامر الحلاك الأمم واندثار الحضارات ونذير حلول سقط الله وإقابه على العباد فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما ظهر في قوم الضبع والزنا إلا حلوا بأنفسهم إقاب الله أخرجه أحمد والزنا يضيء الأنساب ويفرق الأسرة ويفكك, ويفكك المجتمعات ويحطم القيم وهو سبب من وهو سبب عظيم من أسباب دخول النار والحرمان من الجنة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا جميعا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأستغفر الله وأستغفر الله الغفور الحليم وأتوب إليه الباري الكريم واستغفروه وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم الخطبة الثانية الحمد لله الذي رضي بالإسلام للمؤمنين دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق لعبادته وأعانهم على طاعته وكفى بالله هاديا ومؤينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه دائيا إلى الأخلاق وصادقا أمينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين اطمأنوا نطمأنوا بالإسلام قلوبا وقروا به عيونا أما بعد فأوصيكم ونفسي فأوصيكم يا أيها الناس ونفسي بتقوى الله فإنها التجارة التي لا تبور وأحثكم على مراقبته فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أيها الأحبة إن العاقل إذا رأى أسباب الهلاك تجنبها وإذا دعته نفوسه إلى الشهوات لجمها إذا اللبيب يفكر في المآل والثمرة فإذا هي كالألقم بل أشد مرارا فهل ثمة إلا الآل والشنار وانتهاك الحرمة والتخريب الديار وإذا شاء الأبد المبتلى بهذه الفاحشة المنكرة أن يتخلص من قوارها ولا ولدى نارها فليعمل على تقوية, على تقوية إيمانه وزيادة صلته بربه وأن يحافظ على الصلوات وأن يحافظ على الصلوات حيث ينادى بهن ويبتعد عن السور والنظر المحرم الذي يثير الغريزة ويل ويلحق ويلحب الشهوة وليتذكر أن الجزاء من جنس الأمل وأن شأنك ما تدين تدان وما أحسن قول القائل من يزني يسنى ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فعلمي إن الزنا دين فإن أقرته كان الوفاء من أهل بيتك فعلمي لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت حتاكا لحرمة مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن شابا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله اؤذل لي في الزنا فاقبل القوم عليه فزجروه وقالوا ما ما فقال أدنه فدنا منه قريبا قال فجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فداعك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبونه لابنتك قال لا والله يا رسول الله ja'alani Allah fida'aka qala walan nasu yuhibbunahu li banatihim قال أفتهبونه لأختك قال لا والله جعل الله فداك قال لا ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتهبونه لأمتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأماتهم قال أفتهبونه لخالتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لخالاته قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء أخرجه أحمد والطبراني اللهم اغفر ذنوبنا واستر أوراتي واستر, واستر عيوبنا واجبر كسر قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وأجب دعاءنا وأهلك أعداءنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وآفنا من مضلات الأهواء والفتن واغفر لنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين اللهم وفق ولاة أمورنا لحمل الأمانة وارزقهم صالح, صالح البطانة وحفظهم من كل كيد من كيد أهل البغي والحماية ɗan uwa bayan sallama da gaisuwa irin ta addinin musulunci wannan kutubar da ta kunsa da larabci shine zina da kuma ukubar da yake biyowa cikin al'umma bayan ainihin wato yin zinar Allah subhanahu ta'ala ya nisanta mu daga ainihin wato wannan mummunan aiki abin da ya bayyana na gare ta da kuma abin da ya ainihin wato boyu godiya ta tabbata da Allah wanda shine ubangijin talakai wanda ya sanya matan kirki don su dace da mutanen kirki ya sanya kuma matan banda su dace da wato madan banda madan banda su dace da matan banda yana daga cikin kusakurai da ake tafkawa kaga mutum ya tattare kayansa daga gaban Allah da annabi Muhammad ya yi gaba daga yarinya ga hijabi da niƙabi, ga azumin litinin da alhamis sai a ɗauko wani tantirin fasiki sai a haɗa ta aure da shi idan ka bincika sai a ce ai dalili saboda yana da shago a rumfa kaza yana a layi kaza shaguna kaza nashi ko kaga yarinya tantiriya wacce ta kwashe kayanta daga gaban Allah da annabi ta yi gaba sai ka ga mutane na zuwa ƙofar gidansa ana ta layi idan ka bincika sai ka samu dalilin da yasa ake layi a kofar gidansa saboda kyakkyawa ce to idan ana so a zauna lafiya idan an samu wata mace tantiriya, to idan an tashi a aure sai a hada ta da tantiri ɗan uwanta idan an samu wani tantiri idan an tashi aure a haɗa shi da tantiri a ‘yar uwarsa zaman zai fi daidai duk lokacin da kai ma yarinyar ka tarbiya ka ba ta kulawa yayin da ka tashi aure ka ɗauki mutumin da yake tantirin fasiki ne ka haɗa ta aure da shi ka cuce ta ka cuci kanka kuma akwai ranar da za ka tsaya gaban Allah Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambaye ka ina shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sama da ƙasa sai Allah shi kaɗai kuma Allah shi ne Ubangijin mutanen farko da na ƙarshe kuma shi ne wanda ya tsaye da sammai da ƙasai ga baki ɗaya ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma manzansa ne annabi ya isar da saƙon Allah isarwa wanda yake mabayyani sannan ya haskaka ainihin wato hanya ga duk wanda zai shiga ya ba hanyar ya sadu da Allah lami lafiya da tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan annabi da mutanen gidansa da sahabbansa da wanda suka bisa har ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku mutane ina muku na wasiya da kuma ni kaina cewa mu ji tsoron Allah madaukaki sannan mu yi tattali saboda ranar da zaka cirantu daga kabari ka je gaban Allah ka tsaya wahayi ya yi shekara ashirin da uku yana sauka magana ta ƙarshe da Allah ta'ala yi wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama daga nan Allah ya bai sake cewa duk duniya komai ba daga wannan maganan aka rufe ba a sake cewa kowa komai ba kawai Allah ya ce mana mu ji tsoron wani wuni wanda za a mayar da kowa gaban Allah cikin wannan wuni daga wannan wunin Allah bai ƙara cewa duk duniya komai ba kawai aka yi shiru wuni ne duk abin da bawa ya samu kansa a ciki da shi Allah subhanahu wa ta'ala zai ci gaba da masa mu'amala idan ka tashi cikin wannan wunin cikin yadda Allah to da wannan abin Allah zai ci gaba da maka mu'amala har gaba da abada kana yin kuskure ka tashi cikin fushin Allah to da wannan abin Allah zai ci gaba da maka mu'amala har gaba da abada wannan wurin saboda tsoratarwarsa a Qur'ani Allah sai da ya ambace shi da sunaye sama da sunaye guda ɗari da haka kawai ya ce wa mutane ku tsoron wani wuni bayan haka ya ku taron musulmi lalle addinin musulunci addini ne mai girma wanda yake tsarkake rayukan mutane daga duk abin da yake falala ne sannan ya karar da su akan shi sannan addinin musulunci yana kokari gurin tsari ainihin wato society na kowace al'umma daga abin da yake wato kariya ne na ɗabi'u masu kyau da kuma ainihin wato abinda yake ainihin wato mu'amala ne sannan yana ainihin wato ciyar da ta gaba akan wannan addinin musulunci ya tsare addini da jinanan mutane da mutuncinsu da hankulansu da dukiyoyinsu saboda haka ne aka ainihin wato shar'anta hukunce-hukunce wanda zai kiyaye duk wani wanda zai zo yi wasa da hankalin mutane akan wannan sannan ya zamanto addinin musulunci yana jiran dako akan duk wani wanda yake mujrimi ne akan wannan saboda wannan ne musulunci ya haramta alfashin zina ta ɓoye da kuma ainihin wato ta bayyane daga cikin mafi munin wato alfasha ta ɓoye da ta bayyane ita ce alfashin zina Allah ka tsare ni ka tsare ku daga wannan alfasha ɗin musulunci ya haramta ta haramtawa mai ƙarfi sannan ya ɗaura laifi ga mutumin da yake ainihin wato ƙoƙarin siya ya aikata ta laifi mai girma saboda ita zina tana kore duk wani tsari na musulunci wajen tsare dangantaka tsakanin wani da wani shi yasa kowane ɗa abu na ƙarshe na gata da mamarsa ta masa shine da ta kawo shi duniya ta hanyar aure ba ta hanyar zina ba ka ji tsoron Allah sanda mamakka ta kawo ka duniya ba ta bar maka abin kunya ba ta kawo ka duniya ta hanyar aure to kai ma kai kokari ka tsare kakka kuskura kai sababin zuwan wani da duniya ba ta hanyar da ba ta aure ba wannan yana daga ciki don haka ya zamanto da kuma kiyaye ainihin wato farji da kuma kiyaye mutuncin mutane kai ba ma wannan ba shari'ar musulunci mai tsarki ta yi hani dangane da zina da duk abin da zai kusantar da mutum zuwa ga zina daga kallo da mutum ya samu wani guri ya shige da ƙyar mutane ba wanda ke iya ganin su in ka zo da ƙyar za gara akwai mutane a ciki da haka malamai suka ce dokokin musulunci iri biyu ne akwai lokacin da Allah zai ce wannan doka ce ta Allah zai ce kada ku tsallaka ta wani gurin in ya ce doka ce ta Allah sai ce kada ku yi kusa da ita to ita zina tana daga cikin dokar da Allah ta'ala ya ce ko kusa da ita kada a yi saboda alfasha ce wacce take da muni kuma hanya ce mummuna duk wanda ya kama ta ya kama hanyar da ba ta billewa Allah ya karfafa wannan haramcin da maganar sa yayin da yake faɗar siffa ta masu imani yace su masu imani su ne waɗanda ba sa abota ma wani Allah tare da Allah sannan ba sa kashe ran da Allah ya haramta ce kar a kashe ta sannan ba sa yin zina Allah ya ce duk wanda ya aikata haka sai ya haɗu da azaba ta wulaƙanci Su ya haɗu da ainihin wato zunubi da haka za a ninninka masa azaba ranar tashin alkiyama kuma a shigar da shi wuta sai ya dawwama a cikin ta Allah ka tsare mu Allah ya haɗa shirka da kisan kai ba tare da dalili ba da kuma zina dan ya nuna maka munin ta a doron ƙasa da haka Allah ya sanya ukuba saboda tsawatarwa ga duk wanda zai zo ya hai wannan aikata kabira ta zina zina mataki mataki ce a wajen haramci da cutarwa wani lokaci haramcin ainihin wato zina yakan girmama ne gwargwadon wacce aka yi zinar da ita yin zina da mace take muharrama ce to ita ce mafi girma akan wacce za a yi zina da wacce ba muharrama ba ce wallahi yanzu akwai mutanen da yake mutane ne a sura amma wallahi ɗabi'unsu ya tashi daga mutane ya koma dabbobi yanzu ko kun san cikin wannan al'ummar ana samu ƙani ya mayaye shi ciki yanzu ko kun san cikin wannan al'ummar ana samu ɗanwa wanda suka fito uwa ɗaya uba ɗaya ya zo ƙanin shi ya ciki ya mayar shi ciki akwai yarinyar da aka kawo matsalar ta kai shekara ashirin da na je wani gidan tv na gama program don fito sai aka zo da matsalar yayin babanta ta kai shekara ashirin da ya ce ba za ta yi aure ba sai ta je ta yi digiri tukunna tannan ta dawo za ta yi aure suka samu saɓani da baban ta bar gidan baban ta dawo gidan kanin shi wanda suka fito uwa ɗaya uba ɗaya da shi yarinyar tana zaune ranar nan kawai je siyo magani ya sa a cikin abinci yarinyar ta ci ta yi bacci ya amfani da ita ɗan yaye shi uwa ɗaya uba ɗaya ya amfani da ita kuma aka yi rashin sa'a yarinyar ta ta ɗauki ciki na zo zan fiti shine aka tsayar da ni cewa ana tambaya ta ya za a yi wannan cikin a zubar da shi ko ka a da shi a cikin wannan al'ummar irin wannan abubuwan suna faruwa akwai garin da na je na sanar da kes ga mutum babba yana da halin da zai iya ajiye mata guda hudu ‘ya'yan da ya haifa sun taso sun girma ya kori masa a gidan ya zaunar da ‘ya'yan shi guda biyu wanda ya haifa yana amfani da su ɗaya daga ciki gasa ta gata ta yi ciki akwai kwanan nan wanda suke sauraron kafofin watsa labarai mace ce musulunta ta yi ta shigo addinin musulunci suna tare da mutumin nan ya hana ta ta shiga duk wata makaranta ta koya addini in za ta je islamiyya sai dai ta je a ɓoye in bai gari bai sani ba amma in yana gari ba ta zuwa sai daga baya sannan take faɗar dalilan da ya sa kenan mijin ya hana ta ta je ta karatu yarinyar da suka haifa da shi da ita ya zo ya dinga amfani da yarinya har sai da yarinyar ta ɗauki ciki da yarinyar ku kalla ba ita wannan fa musulunta ba ta ba wanda ya musulunta yana buƙatar a nuna masa ɗabi'u mai kyau don zamansa addinin musulunci yarinyar nan ta ɗauki ciki ya mahaifi yarinyar ta gano daga baya baban yarinyar ce don Allah ta rufa mai asiri aka rufe maganan aka je aka zubar da cikin bayan an zubar da cikin kwana biyu ya dawo kuma ya ci gaba da amfani da yarinya ta yi mai magana ya ce idan tana da matakin da za ta ɗauka duk uban da za ta haka yi amfani da wannan kalma, ya ce duk wanda za ta faɗa ma ta je ta ainihin wato faɗa masa wannan yana daga cikin ainihin wato hukuba da yake faruwa akwai inda na ce ofishin wata hizba a cikin jihohin nan a nan ƙasar na tarar da kes ɗin ga ɗaya ya mamamar shi ciki wanda ta haife shi a cikin ƙasar nan ake irin waɗannan ainihin wato dabbancin da aka zina da matar da take muharrama ce ya fi girma a gurin Allah sama da ai zina da wacce take ba muharrama ba zina da matar maƙocinka ita ce ainihin wato mafi muni mutum zai yi tafiya ya bar iyalinsa matarka kafin ka dawo makocinka ya amfani da wannan damar watakila abokinka ne watakila kaza ne kwanan nan na saurari wani kes mutane ne sun taso guda biyu abokai ne kowannen su ya haura shekara hamsin a duniya sun amince wa juna ƙwarar gaske gaske amma shi ɗayan ya mamaye abokin shi yarinya shi shekara goma sha hudu ya mata ciki yanzu ba amana ba in dai irin wannan janibin ne mutane sun lalace fiye da yadda kake ainihin wato zato da haka mutum ya zina da matar makocinsa wannan abu ne wanda yake da ainihin wato muni ƙwarar gasken gaske don haka an ruwaito daga miqdad binin al-aswad ya faɗa yace annabi ya ce mutum ya zina da mata goma da ainihin wato ya fi sauƙi a gurin Allah akan matar makocinka ka yi amfani da wannan damar ka zo ka ainihin wato yi zina da ita sannan zina da matar da take ajinabiya ce ma'abuciyar aure ya fi muni a gurin Allah sama da matar da take ba ta aure ba ce yau akwai wasu jarabarsu da fitinarsu da bala'insu babu wanda suke sha'awar su dinga yin zina da su sai matan aure su ma matan auren sun fada jarraba da wasu da aurensu sai kaga suna sha'awar yin zina da wasu mazajen ainihin wato a waje Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka yin zinar mutumin da yake ya san Allah ta fi muni sama da wanda bai san Allah ba yin zina a cikin watan Ramadana ya fi girma ko a cikin wato gari mai alfarma shine Makka da Madina ka je ka bincika ka gani mutum tun da malikiya sun yadda idan mace za ta tafi aikin hajji za iya haɗa ta da ribka ma'amuna ka ɗauki amanar matarka ka ba mutum zai tafi aikin hajji mu mun je mun ga abin da yake faruwa a gurin kawai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sannan zinan mutumin da yake yana da shekaru mai yawa ta fi muni sama da zinan matashi ya tabbata daga al-imam Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yake mutane guda uku Allah ba zai magana da su ranar alkiyama magana ta mutuntawa ba zai tsarkake su ba ba zai musu kallo na mutuntawa ba kuma suna da azaba mai raddi akwai wanda yake ya daɗe yana yin zina da mai mulki makaryaci da talaka mutakabbiri bai da ko sisi sai mugun girman kai Allah ya tsare mu dan kuwa fassarar wannan kutuba zai dauki ainihin wato lokaci lallai zina wato tasirin ta bai tsiruwa a cikin kowane sai rayukan da suke marasa lafiya ne da kuma zukatan da wato sha'awa take tartsatsi take tashi a ciki da kuma ƙarancin kallon wato ƙarshen ya al'amari ya kamata ya zama yana daga cikin abin da yake kira zuwa ga sabubba na ainihin wato zina kuma yake motsar da ita mafi girman waɗannan sabubban shine raunin imani da zaran imani ya yi rauni yadda ka san ana sa waya kullum caji to haka imani idan ba a caja shi da aiki mai kyau to haka zai yi rauni idan kana amfani da waya in baka sa caji ba ko sanda za ta fara maka wani za ta dauke to akwai wanda imanin su yanzu yana nan yana wani sauran kiri sai rage ya ɗauki. yana daga ciki lallai ita rai duk lokacin da ta ainihin wato kwararu zuwa ga yi Allah madaukakin sarki ta ainihin wato da'a ta zabura sannan zukatan mutane ta hukunta daga ainihin wato duk lokacin da rai ta ainihin wato ta zabura ta nisanci abin da yake ainihin wato zai gyara mata imani sannan ta wofinta daga abin da zai sa ta ta ji tsoron Allah to daga wannan lokacin shikenan sai ka ga sha'awa ta koro ta jawo zuwa ga ainihin wato mutum cikin sauki har sai ya kasance kaman bawa duk abin da zuciyarsa take so ya sai yayi ko zai fitar da shi ko ba zai fitar da shi ba akan wannan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ishara ya ce babu yadda za a mutum ya yi zina a lokacin da zai yi faci yana da imani a wannan lokacin sai an cire imanin sannan abin yake ainihin wacewa to imanin zinar ba ta iwa ba sai da imanin ya yi rauni ya lalace tukunna sannan zinar take yiwa wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi ya tabbata daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya rubuta wa ɗan adam laifinsa na zina kuma sai ya riski wannan ba makawa da haka sai ya ce idanu guda biyu zinarsu shine kallo kunnuwa kuma zinarsu shine sauraron abin da bai dace ba harshe kuma zinarsa shine faɗar maganganu wanda ba su dace ba hannu kuma zinarsa shine je damƙi abin da bai kamata ya danka ba ƙafa kuma zinarta shine ta tattaka ta tashi ta je inda Allah subhanahu wata'ala ya haramta zuciya tana so kuma tana buri abin da ke gasgata wannan ko ya karye ta wannan shine farji da haka malamai suka ce lokacin da Allah ya ce jahannama tana da kofofi guda bakwai to gabobin da suke kai dan adam zuwa ga wuta kuma gabobi ne guda bakwai na farko akwai ido ita ce gaba ta daya da Allah ya ido bai yi shi dan ka bude komai ka kalla a duniya ba na biyu akwai baki da Allah ya maka baki da yi bakin fatan duk abin da ya fito daga bakinka ka faɗa na uku akwai kunne da ya maka kunne bai yi kunnan ba ka buɗe duk abin da ka ga dama ka saurara na hudu akwai hannuwanka da ya maka hannu bai yi maka hannu ba don duk abin da ka ga dama ka je ka taba da hannun sannan na uku na biyar akwai kafafunka da ya maka kafafu bai yi maka kafafu ba don duk inda ka ga dama ka tattaka ka tashi ka tafi sannan akwai ciki da ya maka ciki bai yadda duk abin da kaga dama ka ɗibo ka zuba a cikin ba sannan akwai farji shine gaba wayannan gabobin guda bakwai su suke kai mutane wuta kuma dama jahannama ƙofofi guda bakwai take da shi shi yasa wani malami ana ce masa Hatimul Asab? wanda ake ce masa Luqmanu hadhihi umma aka tambaye shi aka ce masa ala gafarta malam me ya faru ne muka ga ka zauna lafiya baka da tension da furejo da fargaba irin na raguwar mutane sai ya ce ya gina rayuwarsa kan abubuwa guda hudu ya ce abu na farko ya san duk abin da Allah ya rubuta masa na arziki sai ya samu ya ce sai na natsu abin da ya zo in sa a lissafi wanda bai zo babban sa shi a lissafi na ya wahalar da na biyu ya ce duk abin da Allah ya ce mun in yi ya ce idan na tashi nakan yi shi da kyau kuma ba na jiran wani ya yi ko biyi ba ya ce ba abin da ya dame ni yanzu idan wani mutum ya sa ka aiki wanda ko da bai zo ya tsira maka ido ba saboda yadda kake jin nauyin shi za ka yi aikin da kyau sai kuma da ya sa ka aiki sai ya ɗauko kujera sai ya zauna yana kallon ka wannan aikin ya ya kamata ka yi shi gurin kyautata ko da bai zauna ba za ka yi aikin da kyau ballantana shi a zaune yana kallon ka to ko wanda in za su bauta ma Allah a irin wannan matakin suke bauta mai ba burburi suke su bubbuga su tashi ba yace na uku shi ne, na san mutuwa za ta zo min bagatatan bashiri ko yanzu a nan gurin idan mutuwa za ta zo ce maka za a yi ka shirya za ta zo karfe goma sha biyu da rabi da minti biyar ba mamaki yanzu kana zaune sai a ɗauke ka kuma duk duniya ba wanda ya sai hana a tafi da kai yace to na san mutuwa za ta iya zuwa mun ko da yaushe yace ne kuma sai nake mata isti'dadi shiri da tattali kafin ta zo yace sannan abu na gaba duk inda Allah yake jin kunya duk inda Allah yake cewa bai kamata a jebe ce ni kuma ina jin kunyar Allah ya gani na tattaka kabata na tashi na je da haka wa'annan abubuwan in za ka taba abada da hannunka to ka duba ka gani kafin ka taba Allah ya yadda a taba ko bai yadda ba idan za ka yi magana ka auna ta kafin ka faɗe ta Allah ya yarda a faɗa ko bai yarda ba in za ka ji abu da kunnanka ka yi ƙoƙari ka tabbatar Allah ya yarda a ji abin ko bai yarda ba haka in za ka ga abu da idan ka ka yi ƙoƙari ka tabbatar Allah ya yarda a ga wannan abin ko bai yarda a gan shi ba ‘yan uwa daga cikin dalilan da suke kawo wato mutum ya faɗa cikin zina akwai ainihin wato wulaƙanta sallah da rashin ainihin wato ba da ita da kusu'i da kuma ainihin wato natsuwa ita wannan sallar yanzu da zamu tana da gaɓoɓi guda biyu akwai natsuwa ta zuciya akwai natsuwa ta gaba wancan ayat da Allah maɗaukakin sarki ya ce lallai sallah tana hana alfasha da munkari wala in ka ga mutum yana yin sallah bai daina zina ba yana jin fara miyagun ayyuka to ka dibi sallar da kyau ka gani ba yadda Allah ya ce da annabi a sallar ake yin ta yanzu idan lilladan ya zo zai ta da sallah zai ta da iqama abinda zai faɗa kafin mu fara sallar nan cewa zai Allahu akbar Allahu akbar me ma'anan Allahu akbar shine ismu tabdil ne yanzu duk wani wanda yake da girma a gaban ka ya faɗi baka ganin girman kowa sai Allah cewa ashhadu an la ilaha illallah kace ka shaida ba wanda ya cancanta a bauta masa sama da ƙasa in ba Allah ba sannan ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ka shaida annabi muhammad dan sako ne daga gurin Allah shi kadai zai kawo bayanin da za a bauta ma Allah da shi sannan aka ce hayya ala sala cewa ake a yau gaugawa zuwa ga sallah hayya ala fala a yau gaugawa zuwa ga babban rabo Kadi qamatu sala lokacin tsaye da sallah yayi a sake maimaita wannan kalma ta Allahu akbar Allahu akbar sannan a rufe da la ilaha illallah idan aka zo liman idan zai buɗe sallah ya shiga takbiratul ihram yake da duk mutumin da ya san ma'anan sallah a lokacin da zai fara ta za a yi takbiratul ihram ba kai takbiratul ihram sai da ka ɗauki duniya ka sanya ta wara a zahari ka anan sannan kai watsi da ita kace yanzu babu wani wanda yake da girma a gaban ka in ba Allah ba to zai zo ya zama to duk kai ta wannan fadancin kuma ka zo ka shigo sallah ya zama ba da gaske kake yi ba ai bai kamata ba to wannan yana daga cikin dalilan da suke kawo wannan Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu to dan haka Allah yake cewa wannan yana daga cikin dalilan da yake kawo a karkata zuwa ga sha'awa da kuma wato sha'awa ta rinjaye mutum tafi ainihin wato karfinsa shi yasa aka kawo ƙarar wani mutum wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin kaza yana yin kaza annabi ya tambaya yana yin sallah aka ce ya yake yin sallah aka yi masa bayani sai annabi ya ce ku bashi satan hawu salatu in dai yana yin sallar wannan sallar da yake za ta hana shi zai bari zai dina da haka duk sanda kake aikin sabo kuma kana sallah kaga ka ci gaba da yato ka binciki sallar sallar ce take da ainihin wato matsala Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin Allah ya ce bayan wa'ancan mutanen kirki sun wuce yan baya za su biyo daga baya za su wulakanta sallah kuma daga nan sai wulakanta sallah ya haifar ma kowa ya ba abin da zuciyarsa take so da haka Allah ya ce da sai sai sun shiga wuta kamar yadda fitar mata tsirara mazaje suna kallon su wannan yana daga cikin abin da ke kawo alfasha ta yadu da ainihin wato ɗabi'a mara kyau da kuma rashin kamewa Allah ya ce a faɗawa wa mumine ma za su kame su daga kallon haram a faɗawa wa mumine mata su kame su daga kallon haram yanzu wata jami'a a ingila da ke cambridge sun yi bincike sama da shekara ashirin suna yi kwanan nan suka fito da sakamakon da suka fito da sakamakon yanzu sun gano cewa yanzu wanda suke harkar wato intanet ko whatsapp ko facebook ko dumma wata social network da fina-finai na batsa cewa yanzu kallon fina-finai na batsa da kallon hotuna na batsa ya fi tasiri gurin lalata kwakwalen mutane sama da shan kayan maye ka dai san idan mutum yana shan kwaya da kwaya take lalata mai kwakwalwa ko to yanzu sakamakon da suka fitar sun ce kallon wannan fina-finan ya fi tasiri wajen lalata kwakwalen mutane sama da shan kayan maye kuma suka ce ba lokacin da yake da hatsari irin daga yara 'yan shekara goma sha hudu zuwa shekara ashirin da biyu to tuntuni don kare lafiyar mutane kuma suka ce sai shekaru ya fara ja maka nan gaba sannan sai ya haifar maka da wasu rashin lafiya kuma a jikinka saboda wannan kallace-kallacen na ainihin wato banza Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu Allah ya tsare mana imanin mu ka in ainihin wato tsawaita wannan kutuba akwai ta a rubuce akwai malamai a wannan gari idan mutane suna bukata a samu lokaci daga cikin 'yan uwa wani ya zauna ya karantar da mutane wannan khutba tun daga farko har ƙarshe yana musu ainihin wato fassara Allah ka tsare mu ka tsare mana ainihin wato imanin mu Allah ka zaunar da ƙasar nan tamu lafiya don ƙarkin sunayensa shugaban ƙasar Najeriya da bai da lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya Allah ya dawo da shi lafiya lau don ƙarkin sunayensa amanar da aka ɗora masa ta al'umma muna roƙon Allah ya shige masa gaba wajen sauke wannan nauyi muna roƙon Allah ta'ala wanda suke su ne matsalar ƙasar nan ba za ta zauna lafiya ba Allah kai maganin su don ƙasar nan ta zauna lafiya inna Allah ya amurkum bil adli wal ihsan وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إلى ثلاثة من الأمر